yanzu a cikin shugabanni yau idan mahaifiyarka ce ake duka ya za ka ji a ranka ko ɗanka ƙanka kowanka ko wannaka na jini a ce an kan mutanen nan babu wani abu an yi shuru an kasa karɓarsa an kasa cewa komai a daidai lokacin da rayuwa ta yi tsada abincin da za ka sa a bakinka ya gagare ka baka da ruwa baka da wuta baka da isasshen tsaro wanda zai taimaka ma gurin gudanar da rayuwar taka kuma a ce mutanen nan sabida Allah sabida annabi ku yi rantsuwa za ku kare dukiyar al'umma da rayukansu ba a daji ake yin zabe ba a garuruwa ko jihu a nan ake yin zabe kuma da ƙuri'ar al'umma ake irga mutum ya ci zabe ba da ƙuri'ar aljanu ake irga ba ba kuma daji ake zuwa a kai akwati daji a ce a yi zaɓe a cikin wannan dajin ba ba nan ake yin zaɓe ba a nan ake yi mun ba da gudunmawa mun taimaka mun kuma tallata gurin cewa a zaɓi gwamnati mun kuma taimaka gurin tallata ayyukan manufofin da gwamnati ta yi na ƙasa na zahiri da kuma na baɗini idan har mun yadda mun yi wannan mun taimaka wurin sanar da al'umma su yi gwamnati idan ku an yi ba daidai ba ya kamata a fito a bayyana ba don komai ba domin al'umma su san cewar ana shiga lamarinsu ana kuma jibantar lamarinsu wannan abu haƙƙi ne na 'yan ƙasa na a karɓo su ku dubi rayuwa yadda ta zama ku dubi yadda mutane suke kuka ku dubi yadda an mai da mutane zawarawa wasu an mai da su marayu wasu an mai da su babu mata wasu an mai da su babu mazaji yara ƙanana an shiga hali an shiga kuncin rayuwa wala Allah mu da muke cikin al'umma mun fi kowa sanin irin abubuwan da yake faruwa na halin kunci da rayuwa da al'umma suke shiga amma yau a rutse da za a yi na shiga cikin lamarin al'umma a cici al'umma irin mutane halin da suka tsinci kansu a ciki an bar mutane yau in ta faru shi kenan ta faru ta kare wallahi sai Allah ya tsi da duk shugaban da yake da ruwa da tsaki ranar gobe kiyama ya masa hisabi daidai da yadda al'umma suka tsinci kansu a ciki wallahi wallahi mutum ya bar ganin yana cikin tsaro wallahi baka cikin tsaro in baka shiga cikin lamarin al'umma ba baka cikin tsaro in baka tsare dukiyar al'umma da rayukansu ba kowa ne da kai kuma wannan halin da al'umma suke shiga wallahi mu ma da muke magana ba mu fi karfin yau ko gobe ya zo kanmu ba idan har zai je kan wane da wane da wane wane duk su tsallake wallahi kai ma da kake cikin tsaro wallahi wallahi baka tsallake ba zai iya zuwa kanka wannan dole sai mu faɗi wannan abu babu abin da za face wannan abun idan har za mu iya tallata ku mu wanke ku cikin al'umma mu ce a zabe ku ya zama dole mu fito mu sanar da ku wannan abu yanzu kati ake kira ka je ka karɓi katin zaɓe ana ta kiraye kiraye mutane sun yi buris sun ki zuwa su karɓi katin zaɓen nan wannan zaɓen a daji ake yin sa ba a daji ake zaɓe ba a cikin al'umma ake yin zaɓe sannan ku bar gani za ku tunanin za mu tallata ku babu wanda za mu tallata kowane bangare lungu da sako idan har ba a yi abin da ya dace ba ba za mu tallata ba ba wanda zai fito idan ya mana sa mu zabe shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh